dace da sha takwas ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas muna karatun ahadari wannan shi ne karo na biyu in za mu tuna mun bayanin wane ne mai wannan littafi abdurrahman bin Muhammadu al-sagir al mun ce al'ahadari ana danganta shi da kabilarsa ne kamar a ce ba zanzagi ko ba kano mun ambaci cewa garin da aka haife shi bintiyu jihar da aka haife shi baskara a algeria kuma mun ce an haife shi shekara na da ɗari tara da ashirin ya rasu shekara na da dari tara da talatin da uku kwata-kwata shekaransa talatin da uku a duniya allah ya ji ƙarshi abinda ba mu faɗi ba a wancan lokaci ana yi masa alkunya da abu yazid amma ana yi masa ne kawai domin bayi ma aure ba balantana ya haihu kuma wannan ya halatta a musulunci na na aisha an mata alkunya da ummu abdullah ba ta taba haihuwa ba a karatu mun ga yadda ya soma mana shimfiɗa a kan aƙida yi mana magana a kan abin da ya wajaba na imani sannan ya ɗauko da mu zuwa ga ibada yau kuma zai ɗauke mu zuwa ga shari'a wa yajibu alaihi wajibi ne akan mukallafi baligi mai hankali an yi hafiza ala hududillah ya zan yana kiyayewa game da dokokin Allah hudud jam'i ne na alhadd alhadd da larabci ma'anarsa almanu amma idan muka dawo maganar shari'a tattaruwan dokoki ne na ayi ko a bari Allah ta'ala shi kadai shi ke sa doka kuwal musharraf manzanni har zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muballiguna ne ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik dokokin nan suna da harshe biyu ko dai a yi ko a bari wato ko umarni ko hani da umarnin da hanin gaba ɗayansu shari'a ce ayoyi na alkur'ani sun wajabta mana mu yi ɗa'a gare su wa ma'ata kuma rasulu fahuzuhu wa ma na hakun hannu fantawa duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku riƙe ku yi aiki da shi ku yi ɗa'a da abin da ya hane ku ku hannu ku bari kada ku aikata Allah bai hana abin da zai amfane ku yana hana abin da zai cutar da ku ne Allah bai umurtan ku ga abin da zai cutar da ku yana umurtan ku ga abin da zai amfane ku ne to waɗannan dokoki na a yi ko a bari idan allah ya ce shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani su ne hududun lawa? bin su zama lafiya saba masu haɗawa cikin matsala wa mai ya ta'adda hududallahi zuwa na manasta duk wanda aka ce ga haddi ga doka ga shari'ar Allah yayi yi biris da wannan dokar ya aikata abinda yake so zai ga abinda baya so kuma shi ya cutar da kansa kuma bin dokokin nan alamar imani ne rashin da'an alamar rashin imani ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ayoyi irin wannan suna da yawa wanda Allah yake rantsuwa yake tabbatarwa cewa ba wanda zai zama mai imani sai in an sa manzanka sallallahu alaihi wasallam ya yi jagoranci wajen ƙauyatar da dokokin Allah a kanmu kuma in dokar ta bi ta kanka a abin da kai ba haka kake so ba ka aisa hannu bibiyu da farin ciki ba tare da ka ji wani kunci a cikin zuciyarka ba in ka ji kunci a dokar Allah to imanin ka bai tabbata ba sun malaye da rufi an tsofihim harajan min qadait wa yusallimu taslima waɗannan dokoki shine yake cewa dole mu kiyaye wayajibu alaihi wajibi ga balibi mukallafi ba mahaukaci ba mai hankali an yi hafiza ya zan yana kiyayewa ala hududun a kan dokokin Allah umarni tana iya yiwuwa wani abin ka gaza Allah bai kama ka akan wannan domin ta yi sallah sai ta yi a tsaye wa komo fari faritina amma ma'a lafiyan da ba zai iya ba annabi ya ce salli qa'iman fa illam tasfi fa qa'ida kai sallah a tsaye in baka iyawa sai ka zauna Izan ma amartukum bihi fa atu bihi mastata'tu duk umarnin da aka ba mu na dokokin Allah mu yi iya iya mu mulayukan yukallifu Allahu illa wus'aha amma wa ma nahaytukum an ba fantahu abinda ko Allah ya ce bai yadda yi ba ya san za ka iya rayuwa lafiya in baka yi ba don haka abin da aka ce haramun ne dole ka nisance shi Abin da aka ce maka wajibi ne dole ka aikata shi waya kifa inda an wa na nahayi baligi ko baliga wajibi dole akan ɗayanmu mu tsayu akan abinda Allah ya umarce mu kada mu yi barkabiya sallar zuhur sallar la'asar an ce a yi a hudu karatu a ɓoye ka tsaya haka idan za ka yi gwaminta ka ce ni zan ma'alla bakwai bakwai ne ka ba ka tsaya inda amurki ba don haka aikinka ba a so ka yi hasara in baka tuba ka dawo ba za ka tabbata cikin nadama domin Allah shi ke ba da kaifiya na yadda za a bauta masa shi ke ba da adadi na yadda za a bauta masa shi ke ba da lokacin da za a bauta masa idan ka saba wannan to kai ma ka sa doka kenan to kuma mun ambata ba da dadewa ba Allah shi kadai yake sanya doka inna Allah ya hukumu ma yuhitu Allah shi ke hukunta abinda yake so ya hukunta don haka dole ne bawa ya tsaya a inda aka umarce shi kada ya kawo sabon abu man amila amalan laisa alayka amruna fa huwa maddun duk wanda ya kawo wani abu a addinance Allah bai ce ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi bayani ba za a tattara kayan shi a watsa maka ba a so wa nahayi kuma dole ya tsayu a inda aka hana shi shi ya sa a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa waɗanda suke wajibi akwai abubuwa waɗanda suke sunnoni akwai abubuwa waɗanda suke mustahabbai akwai abubuwa waɗanda suke haramun ne akwai abubuwa waɗanda suke mustahabbai ne to dole abinda yake dole ka aikata shi dole ne ka aikata sai inda ka gajiya kamar yadda muka ce sallah azumi zakka haji ga wanda zakkan ta waje ba a gare shi ko hajin ya kama shi dole a yi mun maganar sallah mun maganar azumi a lokuta da suka gabata dole ne ka yi shi idan ba kai ba to akwai alamar tambaya a kanka sannan akwai wasu wajiban ya shafi ne wani abu ne wanda yake tsakaninka da wasu bayin Allah misali iyayenmu wajibi ne masu da'a Allah ya wajabta mana mai masu biyayya mu kyautata masu Ka idan aka sami mutum ya bar wajibi menene wajibi kuma kila ana fahimta ta ko aka sami mutum inda aka tsaye da shi kada ya shiga ya jefa na hannu kenan akwai abubuwa waɗanda suke tsabajen haramun ne akwai abubuwa waɗanda suke makaruhai ne wanda Allah ya hana so sai aka sami mutum ya je ya auka yi yaya kenan to a nan sai malamin ya ce waya tuba ilan lahi sai ya maza maza ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka qabla an yashaqa alayhi tun Allah bai fushi da shi ba domin Allah yakan yarda da wanda ya yi masa yana fushi da wanda ya saba masa to ya maza ya tuba tun Allah bai fushi da shi ba kamar yaya idan abin da yake Allah ya wajabta maka kayi ne to shi ma yana da harshen damu akwai wanda in ka tuban kai nadama za ka maimaita abin ne ka dawo ka yi misali ka yi sakaci har ki zuwa yanzu ba kai sallan a zuhud da la'asar ba ga ba ta yi kaga ka saba ma Allah ba ka yi famalin da ya ce ka yi ba to sai ka zubar da hawaye ka yi nadama sai ka zo ka biya wanda ya yi sakaci a ramadana sai ya sha azumi ga abinda Allah ya ce ya yi ya da ganga sai kai nadama sai ka tuba sai ka zo ka biya to akwai abubuwa wanda yake ya shafi umarnin Allah ne amma yana iya kuce maka yanzu wani iyayensa na da rai ya ƙi masu biyayya sun ƙoƙarin sa shi a abin da yake daidai ya buɗa to sun mutu zai dawo kuma wancan biyayyen da aka ce ya yi masu zai iya masu sai dai ya ci gaba da yin masu addu'a kaga wannan abin ya mashi fauki ya tsere mashi sai dai ya tuba ga Allah ya yawaita du'a'i gare su amma ka tashi ka je masu gona ko kai musu aiki gida ko kai musu wanki ka wanke ka goge ko ka ba su dukiya su amfana ko ka ba su kwanciyar su baka wannan shi kuma ya fi ƙarfinka amma da yake Allah ga kuma rahimin ne idan ka tuba sai ya anshi tubanka domin yana ta ka tubo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah baki daya ko ka sami ne babban abu ya ji ani da tubar ne za ka sami babban abu akwai wasu ayyukan tubar za ka yi amma kuma yana da alaƙa da bayin Allah shi ma kanshi mai alaƙa da bayin Allah yana iya kasuwa ta ka ci mutuncin wani haramun ne Allah ya hana ka ko ka ci dukiyar wani haramun ne Allah ya hana ka ko ka zudda jinin wani ɗauka tun daga kitsa har zuwa zubar da jini ko yanke wata gaba a jikinsa kuma da ganga a irin wannan bayan ka tuba ma Allah to kuma sai ka koma ka mai da abin ka zalunce shi in dukiya ce ka maida masa wannan wajibi ne idan ya shafi jini ka zubar masa akwai kisasi walakun fil kisasi hayatun ya ulil alba saboda haka ka kashe wani sai a kashe ka inda gangan ne in an maka afuwa aka ce ka biya biya dole ka biya ka zub da jinin wane ka yanke mashi kunni a yanke naka ka kwakule masa ido a kwakule naka a'a shin mutuncinsa ka yi ko kai masa giba ko ka yi annamimancinsa ko ka yi wani abu wanda yake ba daidai ba ai haramun ne Allah ya hana to shi ma a wannan sai ka tuba ka nemi halarci daga wanda kai masa wannan wajibi ne to kuma wasu na kuskure sukan ɗauka saboda yawan zunubin su har ƙofar tubar ma an rufe a da zunubinka zai cika duniya ya to karo samaniya idan ka tuba allah zai yafe maka annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam wa taubatu jibbu ma qablaha duk aikin da kai na zunubi yau in ka dawo ka tuba tuban nan Allah zai yafe maka duk abin da aka yi baya Allah ka yafe mana kun ga iyakan kololuwa shirka kisan kai zina waɗannan zunuban babu kamar su amma alkur'ani ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا حكيما سبحانه وتعالى يا أنبتي شركة yana ambatan bayansa na gargabe ya ce su ne waɗanda ba su haɗa wani da Allah a wajen bautansu ba su kisan kai ran da Allah bai halatta a kashe ta ba ba ta aka ta kashe wani ba ba sa zina san wasu bunsurai ne Allah ya raba mu da bunsuru wata kuma ba abin da ta mai da kanta sai yar karya kowa ya kama ta a Allah ya raba mu da bunsuru da karya sai Allah ya ce wa mai yafa'al zalika yalqa afama duk wanda yayi tsayin waɗannan ballantana duka zai gamu da babban sakamakon zunubi shi yudha'af lahu al'azab za a nunnunka masa azabarsa wa ya fihi muhana ya dawwama cikin azabar azabar kuma cikin walakarki sai Allah ya istisnai sai illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya dawo ya yi imani na gaskiya wa amila salihan ya aiki na gari sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wani abin sha'awa su ne Allah ke canza munanan ayyukan zuwa kyawawa ba ma a yafe ba sai a canza maka zuwa kyawawa wannan kuma yana faruwa ne ranar tashin alkiyama lokacin hitsari in bawa ya zo kamar yadda hadisi ya nuna za a zo da shi a zo da aikinsa mumini sai a soma nuna masa munanan aikinsa kayi kaza lokaci kaza ya ce eh kayi kaza ya kamar zai fashe da kuka bakin ciki ya kama shi daga nan sai a shiga goma mashi kyawawan yana jin daɗi yana jin daɗi ana zama kyawawan ce to na san abin da kai na sufirce ka a duniya yau ma ni zan sufirce ka kuma na mai da nan sun shiga sabon kyawawa daga nan sai a bashi takardarsa da hannun dama fa amma man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiha wa yanqalibu ila ahlihi masruha kafin sassauƙan tsari ke abin mai kayi za na yi sai a wuce kayi za na daga baya kuma sai a ce to duk sun zama kyawawa Allah ka sa mu ma mu samu wannan alfahma kai maza maza ka tuba kafin Allah ya fushi da kai din Allah ya fushi da kai to iya tatsewa ya tsaya nan domin duk halittan Allah Allah zai sa su fushi da kai in Allah ya yarda da bawa Allah yakan ce ma mala'iku a sama da halitta a ƙasa hatta kifi a teku na yarda da wani ku yarda da shi sai ka bi daji sabo ya zo ya fasa kai maimakon ya same ka sai ya gaisuwa ya koma kunama a cikin wando sai ta gama wasaranta ta sauka ba za ta taba ka ba saboda Allah ya yarda da kai wa shurutun tauba sharuɗan tuba ga su kamar haka wasu malamai sukan ce arkanin taubaki duk ɗaya ne na ɗaya annadamu alama fata ka yi nadama ga abin da ya gudana ya gabata duk wanda yake aiki na sabo bayan ya manyanta ya ga wani yaro na ya yara me kuka yi ƙarya bai tuba ba ai ba yi kamai ba ayya wai jiya ba yau ba tsohuwa ta tuna kwanan gida to duk wanda zai haka to ba alaman tuba tare da shi mai tuba ta gaskiya yana nadama yana bakin ciki yana nuna damuwa kuma za ka ga yana zub da hawaye in ya ga wani abu mai kama da laifin shi kawai ba zai san ma san da hawaye zai zuban mashi ba ga mumini kamar yadda ibn al-qayyim yake bayani ne zunubin sa'a daya bakin cikin rayuwa ce yanzu duk wanda Allah ya azurta shi da imani inda yana gantali ko yana bin maza ko gantalalliya ce in dai imani ya tsarga zuciyarta ko zuciyarsa wallahi sanda dai ya tuna bai da sukuni alamar nadama ke mu alama fata ba ka koma kana sunsuna ba a ce wai sanin asali ya sa kare tsuntsunan kashi ko ya sunsuni alli da aka yi da kashi to mai tuban gaskiya mai nadama baya haka ɗaya kenan wani yato Allah ya da ila zambin sannan ya kudurta a cikin zuciyarsa kudurtawa ta gaskiya kun san innamal a'malu binniyat kuma iya alamin lafi fi qulubikum khayra yutikum khayra lokacin duk da ka sa nufin alkhairi a zuciyarka Allah ya san da gaske kake yi to Allah ko zai sa ka akan abin da yake daidai idan kuma kana yi ne da wata manufa to wa inna ma li kulli ma'in ma nawa iya manufarka iya sakamakonka amma dole ne ka yi ninya cikakkiyar ninya wannan zunubi wannan tsafo wannan laifi da nake ba zan taɓa komawa zuwa gare shi ba ma dun ta hanya matuƙan ina numfashi a rayuwata wannan shi ma sharadi ne shi ma bakiya alaihi min umar ga abin da ya saura a rayuwar ɗan adam ya kasance yana mai nadama yana mai tuba yana mai nisan fagen wannan zunubi sai na uku wa an ya turka ma'afi ya tafi ha wajibi ne mai saba ma Allah a lokacin da yake saba ma Allah aka gaya masa Allah baya so nan take ya daina baya cewa bari na karisa a giya mutum ya daga kwalba ya zuka sai aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ka yadda na kwalban ka diddilar na bakin ka ka busa in ka ji ana gaya maka zina ba kyau kaka ce sai na gama ina kan yi ne ta shi ka sa wando ka gudu a misali ya zo annabi ya ba mu hadisin ashabul mutum uku matafiya da suka shiga kogon dutse don su fage su kwana suna shiga katon dutse ya rufe bakin kogon ba wani kafan ma da suke ganin alaman waje kuma dutsen gagara kudau ce wallahi ba abin da zai fi da mu sai mai tawassuli kowa ya tuna kyan kyakkyawan aikin da yi saboda Allah ya roki Allah ya fi mu daga wannan waje daga ciki akwai wanda ya ce akwai yar bakkarsa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawan Allah yana son yar baffan nan na fiye da duk yadda wani ɗaki san mace a duniya duk inda ka ga Kasuwar masoya to wannan ya fi san tafiye da kowa su majanunu laila duk ƙarya suke a soyayya amma ita kuma mumina ce ya buga ya raya ta ce ba ta san gankali ba sai yau ya kama ta rashi ta nemi ya taimaka mata da dinari ɗari ya ce sai in za ta yadda su kulla kofa su ga juna ta rasa yadda za ta yi ta ce ta yadda shi kuma ya je faɗi tashin duk inda ya haɗo dinari ɗari ya kawo hankalinta a ɓace zuciyarta ya dagule aka shiga ɗaki aka rufe kofa ta kwanta ya tube ya zo kanta sai ta dafa kirjin ta ce ya bawan Allah ka ji tsoron Allah wala taftakhil khatima illa bi haqqi ka ji tsoron Allah kada ka bude zobe ka sa ba da haƙƙin shi ba kalman ka ji tsoron Allah kada ka sa zoben da bai cancanta ba sai ji duka uban shi sun sanyi dubi san da yake mata dubi yanayin da ya sami kanshi gashi a samanta ya sai na tashi tsam na sa kayana na fita ban sake waiwayarta ba kuma ban ce ta ba ni kwandala ba miliyoyi ne ba don dina mai ishirin shi ne nisabin zakka to shi dina mai ɗari ya bata ce ya Allah in ka san na yi wannan saboda kai ne Allah ka buɗe mana mu fita sai dutse ya ɗan ja to haka kowa ya faɗi na shi har Allah ya sunku da dutsen suka fita me wannan ya bar sabo a lokacin da yake jin zaƙin rai to duk mumini wajibi ne komin daɗin sabo yi jifa ce in an wuro duka sai ta wuce in kai tsawon kai ka daɗa miƙe wuya sai a fasa maka kai in ka duka ko sai ta wuce ciki lafiya baka lafiya da haka dole ne mai saƙo ya daina saƙo a lokacin da yake sako bai cewa bari in kai gaki baka da tabbas tana yi wa yanzu ka mutu kana yi kuma hadisi ya inganta yi ba'atun nasu alama masu alai ana tada mutane gobe kiyama akan abin da suka mutu ne kaga wanda ya mutu yana kwallo sai a tashe shi yana kwallo wanda ya mutu yana caca sai a tashe shi yana caca in kifa ne ya miƙe ya eh, eh, sama sai sai a tashe shi yana eh, fit to kowa ya aikata abin da yake fatan a tashe shi gobe kiyama shine ma'ana lasa haifu ma sirrin kenan ba maganar cewa ya harka za a ce haram ko halal ko me za ka aikata ka yi fatan da za ka mutu a wannan yanayin za ka yi fatan iza jama'a Allahu al'awwalina wal'akhirina a tashe ka a wannan hali shi kenan ka yi hisabi kafin a yi maka wani sai ya kama taba zuzuzuzuzu ce ka daina harin ne ce taban taban to za ka yi fatan a tashe ka gobe kiyama za a yi maka hisabi kana zukan sigari ai an tambayi annabi menene zunubi ya ce istafti na suka ka tambayi kanka da kanka ta yi maka fatawa al'ismu ma haka na wata haddada ki sadari in kana son ka gane zunubi to za ka ji kai kanka zuciyarka tana ƙaiƙayi gaban ka na bugawa in kana aikatawa wa karihita an yassali a alaihin nasu kuma za ka gaba ka son mutane su ganka cikin wannan yanayi ka daina sabo a lokacin ta in kana bisan biha idan dai kana cuɗanye wato ka fada tsundun cikin tekun saban ne nan take za ka daina sannan wala ya yahillu lahu bai halatta gabari an yi akira taubata ya jinkirta tuba domin jinkiri da tuba fitina ce ba ɗan kaɗan ba wala ya ƙulu kada ya kuskura ya ce ta yi hadini Allah muna nan za mu kyau Allah ka kawo shirya Allah ka shirye mu Allah ya muna son mu daina fa ƙarya take yi domin alamar ƙarya yake an gaya masa mai kaza Allah na ƙona shi kun taɓa ganin ko a wutan girkin gidansu ya sa hannun jiminti biyar? eh ya gwada mana daga nan zai gane eh yana so ya daina ko ba ya so ya daina ko tana so ta daina ko ba ta so ta daina don haka kalman Allah ya shirye mu kai kuma baka kama hanyar shirya ba fa innahu min alamati shiqa alaman dan wuta ne shine shaqi rashin arzikin kenan eh shaqawa aikin da mutum zai shiga wuta ba rashin arzikin kudin aljihu ko a jakashi ba wannan gina ake ce mai ganiyun kenan aka sunsa faƙirin wannan ko sa'idun aka sunsa shafiyun a kun kada ka yadda ka yi hasara domin akwai wasu daga cikin mutane shafiyun fi duniya shafiyun fil akhirati za ka gansu a duniya suna cikin waɗanda suka fi kowa wahala ba kudin lafiyan ma sai a hankali ga ragga ga yunwa ga ƙasar Allah ai kaga an yi duniya zuwan Allah wade don haka mutane kasa kashi uku ne ko hudu wani ya ji daɗi a duniya ya ji daɗi a lahira Allah ta samu ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban wani ya fi ka kyau ya fi ka ƙarfi inda asali na da amfani in aka so marattabowa wallahi ya fi ka asali ya fi ka ilimi ya fi ka mulki ya fi ka duk abin da za a ce madalla kuma alaƙarka da shi tsakanin shi da ubangiji ya fi ka ya za ka iya zalika fadlillahi yutihi man yasha'u wallahu bil fadlil azim saboda haka kaga shi daɗi nan daɗi can wani wahala nan wahala can mutum na biyu kenan mutum na uku wanda yake shi zai ji daɗin a nan ba abin da ba a yi mashi ba ga kyau ga jirewa ga ƙarfi ga lafiya ga mulki ga kuɗi amma ga a shararanci ga ƙin Allah to kaga zai koma gidan fitina da azaba ne to a lokaci guda mutum na hudu kuma Allah ya kiyaye mu ba daɗin nan ba daɗin can to don haka alama ce ta shakawa da hizlan da taɗewa wa tsamfil basira da shafewan basira me yasa ce shafewan basira saboda shi ɗan adam wai yana da wayau a abin da ya shafi rayuwarsa amma abin da ya shafi lahiransa dolo ne ku lura da kyau da mutum zai kama sana'a yana da jarin dubu ɗari sai ya kama sai da tattasai ko tumatiri sai ya ga kafin a kai ko ina jarin ya dawo dubu casa'in in ya sake fafatawa ya dawo tamanin gobe ya je kasuwa sai ya siyo hatsi ya canza layi ya ce ba ki in wannan ya ƙi ci ma sai ya siyo ice ya ce ba gara ba gabo kila hatsi ƙwari za su ci tumatir zai rude in ba a saya ba ice ko yana nan ko ruwa ya buga ba zai komai ba to wai har yana da wayau idan ya ga nan ba shi ya canza layi amma a abin da ya shafi lahira sai ka ji yana cewa to ga mu ga Allah wannan tawakul ne ba tawakkali ba wa tawakul mazmumun fil islami da haka basira kenan ta shafi babu tunani babu kwakwalwa babu hangen nesa mu sani tuban nan da ake cewa bai halatta mu jinkirta ba akwai lokuta uku idan ka jinkirta tuba ka kai ga wannan lokaci allah baya su allah baya so na daga ciki lokacin da mutum ya kai ga gargara gargara shine lokacin mutuwa ko ka tuba daga zunubanka Allah baya ku walaysa fi tawbati lillazina ya'maluna as-salihat hatta idza hadara a al-maut kala inni tubtu ana Allah baya ku daidai da tuban fir'auna kenan hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu billadhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin qala al-ana wa qad asaita sai da ya ga zai nutse tabbas yau zai hallaka a teku sai ya Allah na yi imani da abin da bani isra'ila suka yi imani da shi bakin nashi ya saba cewa ya imani da Allah saboda ya ce ma alimta lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'ala Allah ya ce a yanzu bayan ka gama kaficin ka gama saban sai da kaga za mu kashe ka sannan ka ce ka yi imani ba masu so kake a fitar da kai ka ci gaba da siya to za mu fitar da gawanka ne fal yau mu nuna ji ka bi badinika litakuna liman halbaka aya فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يناشوا إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرقر Allah na an san tuban bawa matuƙan bai kai ga gargara ba, idan ya kai ga gargara, walta fata saku bisaki ila rabbika yau ma izinin masako فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى to Allah bai so sa'annan idan mutum ya mutu walallazina yamutuna wa hum ba ka cewa Allah dawo da ni in tuba amalu ghayra allazi kunna amal Allah ya ce awa. hasali ma a ilimin Allah yana ta walau ruddu la'adu limanu hu an wa innahum lakadibu ƙarya suke da za a dawo da su abin nan da aka hana su za su aikata ba su da gaskiya a abin da suke fai to ya rage irin waɗanda akan kai wani matsayi gwanin zina ne hamma wai wani mai ƙifil yake da shi sai dai in ba su haɗa ido da wanda yake so ba da shi nan, wannan yana da farkashi ta kama shi da wata ta ce zan mashi hankali wannan da ya zo gunta ta dafe halitta to yaya da me zai an datsa na'ura to yaya tuba a ran nan ba maganar tuba ko kuma sai aka ce kanjamau duk ta bayyana gare shi ya tsotse ya bushe gaji ya yi bari ba wanda za ta yadda ne shi ko kuma ya kai matsayin da in an ce ma gashi zai ce kuma famin asiri kaga duka wannan tuba ai ba na Allah bane to duka ana kan kaka kai wannan matsayi a'a kana cikin sharafinka. kana cikin lafiyarka kana da ƙurciyarka kana da ƙarfinka ana kiranka kana antsawa sai ka tuna azabar Allah da sakamakonka sai ka yanke ƙaunarka daga rahaman Allah wala kai a duniyar rautin Allah sai ka tuba don neman rahaman Allah wannan ita ce tubar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu kasance ko ma'aikata ko mu tsayu a kansa amma wanda duk zai akasin haka to akwai akasi tuban nan da ake magana wani abin sha'awa Allah shi yi umarni da a tuba manzon Allah sallallahu alaihi sallam a hadisi sahihi yana cewa ya ku jama'a ku yi istighfari ku tuba ma Allah ni a kowane yini na kan yi so dari annabi kenan sallallahu alaihi sallam tare da cewa Allah ya tabbatar mana inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma duk da haka ayini yakan tuba ya istighfarin dare ina ni ko kai ustazu zunubi shaykhul afari wannan kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi na alƙur'ani ya nuna yana son mai tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina ko wannan bai ishe mu mu tuba barin zunubanmu ƙananan su da manyan su ba shi yasa al'umma kashi uku ne kamar yadda alƙur'ani ya gaya mana fa minhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله akwai azzalimin da ke cutan kanshi shine wanda ga zunubi yana kai yana aikata amma yake tuba akwai wanda yake kuma dan tsaka tsaki ya tuba daga manyan zunubai amma yana sunsunan kanana to Allah ya alkawarin in ka nisanci manya sai ya fi maka ƙanana in tattani bu ka ba'ir a hauna yi na kuma tsagayar ko illan laman inna rabbaka wasu ulmaksura sannan akwai sabi bil khairat akwai wanda ya yi ma maza tintinkau a wajen aikin alkhairi shi duk abin da aka ce musahabi ne ba farali ba yin shi yake yi duk abin da aka ce makaruhi ne ba haram ba nisantar shi yake yi waɗannan sabiqun bil khairat nan. to ana son mu zama a wannan kaso mu roƙi Allah baki wa abu da rabbaka hatta ya ce ya kalyaqini a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya fi farin ciki da bawa in ya tuba fiye da bawan da yake kan ratsumarsa a falalin dajin da ba gida gaba babu baya cinsa da abin shansa da komi na guzurin shi na kan raƙumin raƙumin ya kuce ya gudu bawan nan ya rasa yadda zai yi ya ga in ma ya ce zai yi tafiya wahalar da kanshi zai yi ya gaji ya mutu sai ya tawakali ya koma inuwan ice ya kwanta ko da zai farka sai ya ga raƙumin shi yana tsaye yana jiran shi da komi na kayan guzarin ba abin da ya salwanta saboda munna da farin ciki ke Allah bawa na na maka ni ne ubangijinka ya ce ya yi kuskure saboda farin ciki yana so ya ce ya ubangiji na Allah ina godiya bawanka yana godiya gare ka ya ce to farin cikin mai wannan raƙumi da ya ga raƙuminsa wanda ya ga rayuwarsa Allah ya dawo masa da ita to Allah ya fi shi farin ciki in ba wa ya ba amma sai mu tsaya mai ta wasu abubuwa wanda ba su ke nan ba mu tuba ga Allah duk zunubi inda tuba ya biyo baya to kamar ba a yi bane kullu bani adama khata'un wa khairun khata'ina tawwabuna hadisi yana cewa duk dan adam yana kuskure fiyayye cikin masu kuskure su ne waɗanda in sun yi kuskure suna gane sun yi kuskure suna dawowa su tuba barin kuskuren Baya ya Allah muna da kurakurai da yawa muna mika barin mu kamar yadda kai mana alkawari a sahihin hadisi إن الله yastafi يده بالليل ليتوب li النهار musibun يده بالنهار ليتوب yadahu الليل Allah na shimfida hannunsa da yini domin wanda ya yi ɓanna cikin dare ya tuba ya ansan masa yana shimfida hannunsa cikin dare domin wanda ya yi ɓanna cikin yini ya tuba ya ansan masa ya Allah ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifukanmu ka ba mu ikon daidaituwa akan sahatikan mustaqim wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.